radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga shirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin nan a iran bayan sa akwai shirin nan na kide-kiden iraniyawa wanda da shi za mu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har marasu lokaci za mu duba su da gaskiyar labarai sai mai ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda allah da fatan masu ware za a biyo musu hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau alhamis 23 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail klashenkov tsohon sojan kasar rasha ya rasu an haifi klashenkov a cikin shekara ta 1919 kasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar da kuma dukkanin mahaifansa su kasance musulmi ya kuma shiga aikin soja tun yana da kuruciya a kasar rasha a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojojin jamus hari a cikin shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na daya mikhail klashenkov ya samu raunuka daga nan kuma ya fara tunanin kyar wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kisha ga bindigogi na m1 grand ta amurka da kuma stg 44 ta jamus inda ya fara aikin kera bindiga mai sarrafa kanta ya kuma gama aikin a cikin shekara ta 1947 a shekara ta 1951 kuma ma'aikatar tsaro ta tare soviet ta kaddamar da wannan bindiga a hukumance inda kuma yanzu ta zama bindiga da ake amfani da ita a ko'ina a duniya ya rasu a ranar 23 ga watan disamban shekara ta 2013 a kasar rasha masu saurari kun san cewa shekaru 96 suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekara ta 1925 abdulaziz bin abdulrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan yana zuwa ne dai bayan da abdulaziz ya mame wasu yankuna da ke gargashin dolar usmaniya a cikin hijaz a cikin shekara ta 1906 ya kwace iko da birnin riyadh hakanan kuma tare da taimakon wasu manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tare da bore ga sarkin makka na lokacin wato said hussein sharif al-hashimi a cikin shekara ta 1924 a ranar 23 ga watan disamban shekara ta 1925 hashimiyawa suka mika kai sai kuma a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayan su ya nada kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar 18 ga watan satumbar shekara ta 1932 kuma aka sanar da kafa a ƙasar saudiya wadda ta hada da yankunan hijaz da najad da kuma yankunan isa da ke gabacin sahara na jazirar larabawa inda ya zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan cimma yarjini tsakaninsa da turawan ingila da kuma har yanzu 'ya'yansa ne suke mulki a ƙasar ta hijaz wadda shida turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in sai a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Wasu Yahudawa sun kuza kai a cikin masallacin kudu sanye da tufafi irin na musulmi. Daure wani musulmin a takwas a kasar faransa saboda yin bara a wata kasuwa kakakin majalisar wakilai a najeriya ya ce za su dauke matakan da suka dace wani shugaban buhari ke amincewa da aka zaɓe yanzu kuma ga labaran da ke dake babban malamin birnin kudus kuma limamin masallacin a ƙasa ya yi gargaɗi a kan sabbin hanyoyin kutsa kai a cikin masallacin a ƙasa da yahuda suke ɗauka wata kafar labaran yahudawan ta bayar da rahoton cewa wasu gungun yahudawan sahiyuniya sanye da tufafi irin na musulunci sana kutsa kai a cikin masallacin a ƙasa tare da gudanar da bukukuwan tulmudi wanda iri ne na yahudawa tare da gudanar da bukukuwan idin yahudawa na tulmudi dangane da haka sheikh ikrama sabri ya yi gargadi kan cewa ayyukan tunzura sahayuniyawa da wasu ke yi domin tsokanar musulmi manufar hakan ita ce a yaudare musulmi manufar ita ce a tunzura musulmi domin tayar da ya matsi a cikin birnin kudus ya bayyana cewa yahudawan da suke yin hakan suna ɓoye kansu a lokacin da suke ƙoƙarin shiga cikin masallacin duk da cewa masu gadin sun gane wasu daga cikinsu ya ƙara da cewa sanya tufafi irin na musulmi da yahudawan sahiyuniya suke yana nuni da irin haɗarin da masallacin kudus ke fuskanta da kuma a ce wasa wajibi ne da ya rataya akan dukkanin musulmi su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin bayar da kariya ga wannan masallaci mai alfarma. sannan kuma ya jaddada cewa wajibi ne akan dukkan al'ummar palestino su haɗa karfi da karfe domin tunkarar wannan barazana wata kotu a ƙasar faransa ta yanke wa wani musulmi ɗan ƙasar hukuncin ɗaurin watanni takwas a gidan kaso sakamakon yin kabbara da yi da ƙarfi a wani wurin hada-hadar kasuwanci kotun ta ce ta samu mutumin ɗan wata ƙungiyar islama mai tsaron ra'ayi da laifin yin kabbara da ƙarfi a tsakiyar jama'a a cikin wurin kasuwanci akan haka ta yanke hukunci na ɗaurin watanni takwas a kansa saboda haddasa firgici a tsakanin jama'a sannan kuma an yanke masa hukunci na tara wadda ta kai kimanin euro 750 sannan kuma an hana shi shiga cikin jama'a har tsawon shekaru biyu ba ga kuma an sallami wani mutum ɗan shekaru 38 da suke tare wanda aka ce ba shi da laifi mutumin ya shaida wa kotun da cewa ya yi matukar farin ciki ne da jin labarin cewa an buɗe wasu cibiyoyin addini a arewacin ƙasar faransa da kuma kawo ƙarshen takurawa da ake yi wa jama'a wadda ake alakanta ta da barkewar cutar corona saboda haka ya kabbara ne saboda jin daɗin wannan labari ya ce babu wata niyya da yake da ita ta tsorata mutane ko kuma tayar da hankalin jama'a wani mai magana da yawan babban mai shigar da ƙara a ƙasar ta faransa ya bayyana cewa an taba samun wani mutumin da laifin firgita jama'a a wata coci a birnin lyon a lokacin da ake gudanar da wata jana'iza a cikin watan disamban shekara ta 2016 lamarin da ya sa mutane suka fice daga cocin a cikin firgici to jama'a masu harkar sha'afa labaran da suna zo muku ne daga radio hausa voh a birnin tehran kakakin majalisar wakilan najeriya ya bayyana cewa akwai mataki da majalisar za ta ɗauka ganin cewa shugaba buhari ya ƙi amincewa da ƙudurin gyara dokar zaɓe a ranar lahadin ta gabata ci dai wa'adin kwana talatin ya cika domin buhari ya saka wa dokar hannu sannan kuma shugaban ya ƙi amincewa da haka tun a cikin watan nuwamba aka aika ma shugaba buhari da ƙudurin sai dai a ranar talata ce buhari aika wa majalisar dattawa da majalisar tarayya cewa ba zai sanya wa ƙudurin hannu ba kakakin majalisar tarayya ce tun da za a tafi hutu na wata ɗaya majalisar tarayya za ta jira sai an dawo daga hutun sannan kuma za ta ga abin da ya dace domin ɗaukar mataki na gaba a bangaren wasanni kuwa wasu rahotanni da ƙasar italiya sun ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta napoli wadda take cikin gasar serie a na shirin ɗaukar matakin shari'a akan kasashen da suka gayyaci 'yan wasansu da suke taka mata leda domin buga wasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ta afcon wadda ake sa ran farawa a cikin watan janairu mai kamawa a ranar talata ce dai shugaban hukumar cap ya tabbatar da cewa gasar ta afcon za ta gudana kamar yadda aka riga aka tsara daga ranar 9 ga watan janairu zuwa ranar 6 ga watan fabrairu da ke tafi a kasar kamaru sabanin rahotanni da ake ta yadawa da ke cewa akwai yiwuwar ɗage wannan gasa zuwa watan satumba sai dai ɗaya ɓangaren cikin lauyin ƙungiyar ta napoli ya ce za su ɗauki matakin shari'a don kare 'yan wasan ƙungiyar musamman maganin cewa dai da cutar covid-19 ta yi kamari a sassa daban-daban na duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to wanda aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin waɗanda za su fara da shirin nan na malika iran Malika Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin maimakon wurare masu tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a kasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. amma kafin nan bari mu saurari abin da kai di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaba na gabace shi ne a baya inda muka fara muku bayani game da wata daɗaɗɗiyar al'adar Iraniyawa da ake yin ta a duk shekara. Ita ce bikin shabe yalda wato daren yalda wannan al'adar tana ɗaya daga cikin al'adun da suka yi naso kuma suke da karbuwa sosai da ake yawan tunawa da ita tsakanin al'ummar iran wanda mafi yawancin iraniyawa suna gudanar da irin wannan al'adar a duk inda suke a duniya har ila mun ƙara bayyana cewa daren ƙarshe lokacin hunturu wato ya daren yalda wanda shine dare mafi duhu da tsawo a cikin shekara iraniyawa na yin bukukuwa a cikinsa inda suke gudanar da wasu al'adu daban-daban da abubuwa da suka yi imani da su a gefen wannan daren abin mamaki a nan shine kowanne gari yana da irin al'adun da yake banta da shi da mutanen garin suke yi a cikin wannan dare na yalda kuma mun tsaya ne a inda muke cewa a yau bikin yalda ga iraniyawa ana gudanar da shi ne ta hanyar raya daren 'yan uwa da iyalai suna zama a kewaye da juna inda manya masu yawan shekaru a cikin iyali suke ba da labarai da tatsuniyoyi ko kuma kisoshi daban-daban ana shan kankana da wasu abubuwan ci don gingida da busasshen inabi da kayan zaƙi da 'ya'yan itatuwa daban-daban a lokacin guna da bikin wannan dare mai farin jini mafi yawancin waɗannan 'ya'yan itatuwa suna da ƙwallaye sosai a cikinsu to a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a shirinmu na baya kamar yadda muka ambata a baya daga cikin abubuwan da ake yi a cikin wannan dare na yarda shine karanta kisoshi, wato iyalai suna taruwa kewaye da juna a wannan daren kuma tsoffi masu yawan shekaru daga cikinsu suna karanta waƙoƙi da ƙisoshi ga sauran mutane wasu lokutan sukan karanta musu tatsuniyoyi da yake burge yara ƙanana sai dai wannan ya danganta ne da al'adar kowane gari kuma kowane gari da irin tatsuniyoyin da suke yi da ya shafi garinsu waƙoƙin fitaccen mawaƙin na ƙasar iran hafiz shirazi suna daga cikin abubuwan da ake karantawa a cikin wannan dare na yarda domin ɗebe wa iyalai kewar tsawon wannan dare akwai abubuwa dama da ake jerawa a shimfiɗar yarda ana jera abubuwa daban-daban da suka shafi makwalace ɗaya daga cikin abubuwan da ba za a mantawa da su a cikin wannan dare ba shine ajil kamar irin su gyada da kuma wani abu da ake ce masa gyardu a ɓangaren 'ya'yan itatuwa kuwa akwai ruman da kankana da sauran busassun 'ya'yan itatuwa da dai sauransu 'ya'yan itatuwa da su ake keɓanta da daren yalda rumaniya daga cikin muhimman 'ya'yan itatuwa da ake amfani da su a daren yarda ruman shine 'ya'yan itace na asali da ake amfani da shi a daren saboda magabata suna ɗaukarsa a matsayin abu ne mai kawo albarka da ake ganin saboda ƙwallayen da ke cikinsa da kuma launin ja da ke da shi wata alama ce ta rana da kuma farin ciki hakika ci da sanya rumman a shimfiɗar daren yarda saboda imani da suka yi da wasu abubuwa ya sanya ake cewa idan ka ci rumman kuma kai kamun ƙafa da waɗannan abubuwan da aka yarda da su yana ƙara yawan albarka tsarki da roman yake da shi a zamanin da sosai ya tabbata a wajen kowa cewa yana da matsayi na musamman tsakanin manyan addinai na duniya saboda an ambace shi a cikin tatsuniyoyinsu amma kankana ita ma kamar roman take tana daga cikin 'ya'yan itace na musamman da ake sanyawa a shimfiɗar shabe da daren yarda, to sai dai tambayar da take bijiro kanta a nan ita ce shin shan kankana yana takaita yawan yin mura kamar yadda muka sani ne cewa kankana tana ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa na lokacin zafi saboda haka baya ga launin kore da take da shi da yake tunatarwa da zafin lokacin bazara haka zalika alama ce ta hasken rana baya ga haka akwai sauran itatuwa kamar lemo kurmolu da gwaba da dai sauransu a ɓangare guda kuma akwai wasu busassun ita itatuwa kamar faste da gyada da ɓaure da sauransu to wannan a takaice kenan game da abin da ya shafi irin abubuwan da ake amfani da su a daren yalda. To kawo mai bankwana da ku bari in kawo muku wata hira da muka yi da wani ba Irani game da matsayin wannan dare na yarda a wajen Iraniyawa wato Mursalin inda na fara jin ta bakinsa game da abin da ya shafi wannan dare da yake zuwa a duk shekara to ga abin da yake cewa. ایرانیا شب یلدا رو جشن میگیرن شبی که بلندترین شب ساله دلیل اصلی این جشن اینه که بعد از این شب زمان روز iraniyawa suna yin buki a daren gyalda kuma shi ne dare mafi tsawo a cikin shekara suna yin biki ne saboda bayan wayewar garin yinin bayan wayewar gari ginin zai zama ya yi tsawo sosai kuma suna ɗaukar sa a matsayin wani abu mai kyau sosai kuma suna yawan zuwa ziyarar dangi a wannan daren kamar dai lokacin bikin sabuwar shekara wato lokacin idin norus shin ko akwai wani abu na musamman da ake yi a daren yalda معمولا کارهای خاصی انجام میشه مثل فال حافظ گرفتن یا شاهنامه خانی که هر دوتاشون مربوط به گذشته های دور ایرانه و همچنان سعی میشه که تا دیوان حافظ مراسم خب، فوق ما دیوان مثلا دیگه چکه کرده ما بزرگ ایران حافظ دیوان حافظ از اکران تاشینی سو ده مصیبه بده کی رشید کوما یده کی امفانی ده ادب فارسی don haka suna komawa zuwa gare shi don kara samun haske game da komarsu har ila yau ana karanta kisoshi ta tsuniyoyi har ila yau karanta kisoshi ta tsuniyoyi suna da abubuwan da ake yi a wannan dare inda manya masu yawan shekaru sai karantawa domin ɗebe kewa da koyan darussa a matsayin wata shimfiɗa ta koyar da tarbiyya yadda yara za su girma manya na gaba da su هر خانواده و هر جامعه باید اونو با ارزش بدونه to wannan kenan game da abin da ya shafi daren yalda to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamu shirin a nan sai a wata za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda ko jimorin su musamman malam mursalin da ya taimaka mana a cikin shirin yi mana bayani kan wannan biki na daren yalda ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana a yau shirin na ya gato muku jamshid aziz katni ne a cikin wannan waka da ya rera mana ai saurare lafiya. داوری زارت گل زلف زری با هنا سمنت گره روی خود بینا بایم نا بشم کشی بایم نون این عاشقی زبونم فرهادی بی ستون با تو چرگم برم هاتم ببونه ای خاله تو شیدام ای زرفت و تیری کنا بلد و نمزانی دان و دان بشم کشی بایم نونم ای بناشقی زبونم فرادی بی سهتونم و تو لبر نازی چا بازان خورد و خوان خنابا و تیری تیرا دازان چیب کم جرگم برابا بشم خوشی ممنونم من عاشقی زبونم فرادی بی ستونم با تو جرگم برابا a gaishe ka Jamshid Aziz Katni a cikin wannan waka da karera mana. Ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da waka wakar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa na kamala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to don za mu kai sai Allah kai mu an jima da maza a je mu dauke da shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you